daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 啊。 صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Asabar kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Shirin nan na kokun san duniyar mu a yau, shirinmu na ƙarshe shine Muleka Iran. amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumudiminsu. da farko ga kanunsu gwamnatin amurka ta sake ɗorawa iran ƙarin takunkuman tattalin arziki duk tare da cewa ana tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu sannan za ku ji cewa kungiyar hamas ta bayyana cewa kungiyar za ta ci gaba da yaƙi har zuwa ƙarshen mamaya sannan za ku ji cewa kungiyar bada agaji ta red cross ta ce ta fice daga jimhuriyar niger yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar amurka ta kara yawan takunkuman tattalin arzikin da take dora wa jiruwar musulunci ta iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya tashar talabijin ta paris tv nan ta iran ta bayyana cewa a wannan karon dai takunkuman sun shafi mutane guda goma da kuma kamfanoni 27 wanda daga cikin kamfanonin wato wa'ansu daga cikin kamfanonin suna kasar haɗaɗɗen daular larabawa wasu kuma a birnin hong kong ofishin baitulmalin afirka wato amurka ya bayyana cewa kamfanin ace petrochem wato fce da kuma moderate general trading llc duk suna da rijista a haɗin daular larabawa kuma wato kowanne daga cikinsu yana hulɗa da wani kamfani na jiragen ruwa a ƙasar iran labarin ya ƙara da cewa wa'annan kamfanonin suna da dangantaka da kamfanin ofc ofac na ƙasar iran kamfanin wato tankunan jigilar man fetur iran da amurka dai sun gudanar da zagaye hanna biyar na tattaunawa tsakaninsu dangane da shirin makamashin nukiliya ƙasar iran tun bayan ficin amurka daga yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2028 amurka ta fara ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki masu tsanani a halin yanzu dai sabani ya shiga tsakanin ƙasashen biyu a tattaunawa tsakanin amurka da iran inda ake maganan tace makamashin uranium inda iran ta ce ba za ta sayar da haƙinta na tace makamashin uranium a gida ba kafafen yada labarai na hamji kasar isra'ila sun tabbatar da mutuwar wasu da dama daga cikin sojojinsu a wani tarkon da dakarun hamas suka yi masu a garin khan yunus na gaza wasu sun ji rauni sannan har yanzu akwai wa'anda ba a fito da su daga ƙarƙashin ƙasa ba kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya ce majiyar yahudawan ta ƙara da cewa wato ƙarfin da ƙungiyar hamas da kuma tukuransu wato tukurorinsu na ƙungiyoyin falasɗinawa da suke yaƙi da haramci ƙasar isra'ila a gaza dai da alamun a suke su ci gaba da yaƙarar yahudawan a gaza kamfanin dillancin labaran hadashut bazman na yahudawan ya tabbatar da cewa an kashe yahudawa biyar sannan wasu goma sha biyu sun ji rauni a yayin da har yanzu ba a san halin da wasu daga cikinsu suke ba a ƙarƙashin ƙasa rahoton ya bayyana cewa wato an ga jirage masu saukar angulu suna kai kawo daga asibiti zuwa inda abin ya faru a khan yunus ƙungiyar hamas ta bayyana cewa wato ƙungiyar za ta ci gaba da yaƙi har zuwa samun nasara da yamci kasar isra'ila abu ubaida kakakin dakarun izuddin al-qassam reshen soja na ƙungiyar hamas ya bayyana cewa dakarunsa za su ci gaba da yaƙar sojojin yahudawan har zuwa ƙarshensu daga yankin gaza abu ubaida ya ƙara da cewa dakarun hamas suna a madakata ga sojojin hamdi kasar isra'ila babu ja da ba kuma babu janyewa daga matsayin nasu Kafiya haka dai a jiya juma'a ce wato dakarun na hamas tare da haɗin gwiwa da na saraya kudus wato na ƙungiyar jihadin islami sun aiwatar da wani shiri ko tarko wanda sojojin yahudawan suka fada ciki kuma da dama daga cikinsu sun halaka majiyar yahudawan dai sun tabbatar da cewa wa'annan al'amarin ko kuma hare-haren sun auku a khan yunus daga kudancin gaza wanda kuma ya halaka yahudawa da dama abu ubaida ya kammala da cewa aikin sojin da suke yi a khan yunus da jabaliya wato a ranar juma'a ya halaka sojojin yahudawan guda biyar da kuma jikata wasu ya ce sojojin hamas sun sake farkawa don haka a jiya juma'a sun kai ayyukan hare-hare na soje a kan sojojin isra'ila a gaza masu sauraro labaran duniya na zuwa muku ne daga nan radio hausa a nan birnin tehran ƙungiyar bada agaji ta red cross ta ba da sanarwar cewa ta rufe ofishinta a jamhuriyar Nijar kuma ta fidda dukkanin ma'aikatanta na kasashen waje daga ƙasar ta kuma kara da cewa gwamnatin ƙasar ta buƙaci ƙungiyar ta fice daga Nijar tun watanni hudu da suka gabata amma ba ta gabatar da wani dalili na yin haka ba irc wato icrc <clears throat> ta tabbatar da haka a ranar alhamis da ta gabata sannan patrick yusuf daraktan ƙungiyar ta ba da agaji a nahiyar afirka ya bayyana cewa sun janye ma'aikatansu a niger sannan suna tattaunawa da gwamnatin ƙasar don sake dawowar ƙasar don su ci gaba da aikinsu na ba da agaji a cikin watan fabrairun wannan shekarar ne dai ministan harkokin wajen ƙasar niger ya ba da wannan umarnin ba tare da gabatar da wani dalili na yin haka ba ƙungiyar ta ba da sanarwar cewa tun watan fabrairun wannan shekarar ne wato suke bin jami'an gwamnatin jumhuriyar niger wato domin sanin dalilin matakin da suka ɗauka akan wannan ƙungiyar amma har yanzu da za su fice daga ƙasar ba su sami wani dalili ƙwaƙwara wanda ya sa gwamnatin sojojin ta ɗauki wannan mataki akan ƙungiyar ba shugaban ƙasar amurka ya ci gaba da faɗin kalamai na zagi tsakaninsa da tsohon mai bashi shawara a kan al'amura a ƙasar tashar press tv a nan teran ta na trump yana cewa hamshakin ɗan kasuwan ya haukace labarin ya nakarto fadar white house na ƙara cewa shugaba trump bai da wata manufa ta sake tattaunawa da tsohon abokin aikinsa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin kokunsan, sai kuma duniyarmu a yau. shirinmu na ƙarshe shine mu leƙa iran masu sauraro da wannan kuma ke cewa yi ni lafiya bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci kusa isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falasɗinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran pars today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na kasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin kasar faransa za ta amince da kasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdi isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamji kasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin kasar faransa da kuma kasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na kasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa ka faɗa da ka faɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 Minista harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin isra'ila take nika falastinawa a gaza da kuma yankin yamma kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko'ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar Falastinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga gadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Wato wannan al'amarin babba ne sosai ga Yahudawan Isra'ila musamman Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu. Wannan al'amarin zai dakula wa ƙasar Isra'ila lissafi musamman Benjamin Netanyahu Firaministan Haramtace ƙasar. Gwamnatin ƙasar Faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga bikin isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastino mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hamci kusa isra'ila ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. yau asabar 17 ga watan hurdod shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 11 ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 7 ga watan yuni shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yuni shekara ta 1879 miladiya aka fara yakin shekaru biyar tsakanin kasashen peru chile da kuma bolivia abinda ya hada wa'annan kasashe yaki shine kasar bolivia ta kulla kontragi da wani kamfanin kasar chile daga nan sai kasar bolivia ta saba wa kontragin daga nan sai kasar chile ta farwa kasar bolivia da yaƙi wanda aka fafata tsakanin ƙasashen na tsawon shekaru biyar wanda da ƙarshe kuma ƙasar chile ta sami nasara a kan bolivia bayan samun nasara ƙasar chile ta sake kulla wata yarjejeniya tsakaninta da bolivia da kuma peru inda a cikinta aka bawa wa ƙasar chile dukkanin yankunan bakin ruwa na ƙasar bolivia da kuma wani sashe na yankunan bakin ruwa na kasar peru wacce ta taimaka wa bolivia a yakinta da ƙasar chile masu sauraro ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yuni shekara 1967 miladiya bayan nasarar da sojojin kasar isra'ila suka samu a yakin da suka fafata da kasashen larabawa na kwanaki shida a shekarar 1967 ta mamaye birnin kudus tare da masallacin al'aksa da ke cikin birnin bayan wannan mamayar da ya gwamnatin hamsar isra'ila ta fara shirin kwace birnin daga hannun falasɗinawa miliyoyi da suke rayuwa a cikin birnin kuma sun fara faɗar cewa za su rusa masallacin al'aksa su kuma gina wurin bautar suleiman inda masallacin yake tun lokacin ne dai yahudawan suka fara ayyukan gine-gine wato a na korar falasɗinawa daga birnin da kuma dawo da yahudawa a cikinsa sannan da ƙarshe su rusa masallacin a wajen musulmi dai wannan masallacin shine alƙiblar musulmi ta farko kuma daga nan ne kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani mai girma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mi'raji don haka wannan masallacin yana da matukar muhimmanci ga musulmi a halin yanzu da yahudawan suna rusa gidajen falastinawa su gina wa yahudawa gidaje su dawo da su daga ƙasashen waje ko su gina rukunan gidaje a kan gonakin falastinawa a gewaye da birnin a wasu lokutan sukan fidda falasina da gidajensu su kawo yahudawa su shigar da su a cikin gidajen banda haka suna sauya kamannin birnin kudus kamar yadda suke so kuma kasashen yamma musamman amurka suna goyon bayansu akan hakan masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan Yunin shekara 1980 miladiya jiragen yaƙi hamsi Kasar isra'ila sun shiga ƙasar iraki inda suka jefa bama-bamai kan cibiyar samar da wutar lantarki na makamashin nukiliya da ake kira tamus kusa da birnin bagdaza babban birnin ƙasar suka daidaita cibiyar da ƙasa wannan hare-haren yahudawa dai sun zo ne a daidai lokacin da ƙasar iraki take mamaye da ƙasar iran kuma ake yaƙi da sojojin ƙasar iran don korarsu da ƙasar don haka sai wasu kafafen yada labarai na ƙasashen larabawa wanda suke goyon bayan ƙasar iraki akan iran suka yi ta yaya ta labarin cewa hamshi ƙasar isra'ila tana aiki tare da jimhuriyar musulunci ta iran don yaƙar ƙasar iraki banda haka ƙasashen duniya da dama sun allah wadai da hare-haren amma duk da haka majalisar ɗinkin duniya ta kasa yin komai kan hakan haka kuma maganar ta mutu saboda irin goyon bayan da hamshi isra'ila take samu daga manya-manyan kasashen duniya wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da wa'annan kasashe suke ci gaba da kerawa da kuma tara makaman nikiliya haramta ƙasar isra'ila kadai a lokacin tana da makaman nikiliya har biyu. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru hudu da suka gabata a ranar irin ta wato 17 ga watan hordod shekara ta 1400 hijira shamsiyya said ali akbar pur memba a ƙungiyar malaman addini masu gwagwarmaya ya rasu an haifi pur a nan birnin tehran a shekara ta 1925 hijira shamsiyya sannan a nan ya fara karatun sharar fage na addini daga nan ya kammala karatunsa a nan birnin tehran da kum da kuma najaful ashraf na kasar iraki shamipur dai yana daga cikin ɗaliban imam khomeini kudisa sirru a birnin najaf na kasar iraki a lokacin gwagwarmaya an ba shi ayyuka a cikin kasashen larabawa da kuma kasashen turai sannan bayan nasarar junjiya hali musulunci a nan kasar iran an ba mota shamipur shugaban hukumar raunana sannan ya yi aiki a ofishin jakadancin kasar iran da ke kasar siriya na wani lokaci daga nan ya zama ministan harkokin cikin gida a gwamnatin mir hussein musawi daga ƙarshe dai said ali akbar muhtashamipur ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1400 hijira Shamsiyya saboda kamuwa da cutar corona. yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi harkokin siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan idan akwai lokaci, mu jira ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi a cikin al'amura da suka shafi shirin makamashin nukiliya na ƙasar Iran na kuma zaman lafiya, inda za mu yi magana kaɗan dangane da tarihin ayyukan makamashin nukiliya a nan ƙasar iran kafin nasarar junjuya hali musulunci da kuma yadda shirin yake a halin yanzu musamman bayan da jimurar musulunci ta iran ta fara tattaunawa dangane da wannan shirin da ƙasar amurka ƙasar iran dai tun kafin nasarar junjuya hali musulunci a nan ƙasar tana da shiri na makamashin nukiliya shiri wanda ƙasashen yamma suke taimakawa sarki sha a lokacin don gina su da farko dai akwai cibiyar gwaje-gwaje na makamashin nukiliya da ake da shi a jami'ar tehran wanda kasashen yamma ne suka gina shi kuma cibiyar tana buƙatar makamashin nukiliya wanda aka gasa shi har zuwa kashi 20 cikin 100 sannan akwai shirin gina cibiyar bada wutar lantarki ta makamashin nukiliya da ke boshar na bakin tekun farisa daga kudancin ƙasar iran wanda wani kamfanin ƙasar jamus yake ginawa da kuma dai wasu ƙananan wurare inda ake aikin makamashin nukiliya a ƙasar tare da sa ido na turawan duk wa'annan ayyukan suna tafiya ne a zamanin sarki sha pahlavi tsohon sarkin iran marigayi amma da zaran aka sami nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 sai komai ya sauya dangane da shirin nukiliya ƙasar iran na zaman lafiya kafin haka dai kasashen yamma musamman amurka bayan sun sami nasarar kera makaman nukiliya a karon farko a duniya sun yi ƙoƙarin ganin kada wannan makamin mai kisan ƙare dangi ya shiga hannun ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashen da ba sa ɗasawa da su don wa'annan ƙasashe sun kwana da sanin cewa a duk lokacin da musulmi suka sami ƙarfi a duniya to fa abin da suke kira wayewar ƙasashen yamma kuma zai tashi daga aiki abinda nake nufi da wayewan ƙasashen yamma shine aƙidunsu na kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin mata da kuma fasadin da suke yadawa a duniya da kuma yaƙi-yaƙin da suke haddasawa don buƙatunsu har ila yau da farfaganda da suka yada na cewa su ne zaɓaɓɓu a duniya don haka ba wanda zai ci gaba a ilimin zamani sai tare da taimakonsu da kuma aƙidarsu wannan duk zai tafi sannan tun lokacin ne dai suke babakere da wasu da wasu ilmomi da kuma fasahohi wa'anda ba za su bari su fita a tsakaninsu ba musamman ba sa so su shiga a hannun ƙasashen musulmi saboda duk tare da cewa suna jujjuya shugabanninsu musulmi musamman shugabannin ƙasashen larabawa amma suna jin tsoron irin abin da ya faru a iran ya faru a cikin kasashen musulmi su yi amfani da da wa'annan fannoni da fasaha na ilimi su kwace iko daga hannunsu wannan halin ya ci gaba tun bayan yakin duniya na ɗaya har zuwa yau don haka idan za ku lura ƙasashe wa'anda suka mallaki makaman nukiliya a duniya gaba ɗaya duk ƙasashe ne wa'anda ba musulmi ba ne suke iko da su sai ƙasar pakistan wanda za mu ji abin da ya sa suka bar wa ƙasar makaman nukiliya da ke hannunta bayan wannan gabatarwan za ku fahimci cewa babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi da ke da fasahar nukiliya ta zaman lafiya ina nufin amfani da makamashin nukiliya wajen ayyukan kiwon lafiya kamar samar da magunguna da ɗaukar hotunan kiwon lafiya ko aiki da fasahar nukiliya don ayyukan noma wato kashe cututtukan kayan gona don samar da abinci mai yawa da kuma samar da wutar lantarki ta amfani da makamashin nukiliya da ire iren su. ba zan ce babu kwata-kwata ba amma ko sun bar wata ƙasa za su aikata ayyukansu ne a wannan fannin ta yadda ba za su wuce wa'annan ƙasashen ba ko kuma tare da sanya ido sosai akan ayyukan nukiliya da ake a cikin wa'annan ƙasashe amma bayan nasarar junjiya hali musulunci na kasar iran iran ta farfado da dukkanin cibiyoyin nukiliya da suke a zamanin sarki sha misali sun buƙaci ƙasashen yamma kamar yadda suka saba a zamanin sarki sha su sayarwa a ƙasar iran makamashin nukiliya wanda aka gasa har zuwa ashirin cikin ɗari amma sai suka ƙi To a lokacin da Iran ta fara ta ce makamashin uranium a cikin gida har suka kai kashi uku cikin ɗari sannan nuclear reactor na jami'ar Tehran tana buƙatar har kashi ashirin cikin ɗari. Sai ƙasashen suka ce to Iran ta ba da kashi uku cikin ɗari da ta gasa ko ta tace a cikin gida sannan su ba ta ashirin cikin ɗari wanda za ta yi amfani da shi a jami'ar Tehran. a nuclear reactor da ke jami'ar tehran don bincike sai iran ta ce to su kawo kashi 20 cikin 100 a tashan jiragen ruwa na bandar abbas sannan masana ƙasar iran su gwada shi su tabbatar da cewa ya kai kashi 20 cikin 100 sai su miƙa musu wanda suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari sannan su karbi kashi ashirin cikin ɗari daga wajensu don amfani da shi a jami'ar tehran daga nan sai maganar ta mutu don sun fahimci cewa iraniya suna da wayo su ita ce su kawo jabun kashi ashirin cikin ɗari ba tare da iraniyawa sun gwada ba sai su karbi wanda iraniyawa suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari don haka anan abin da suke so su raba iran da kashi uku cikin ɗari da ta tace sannan ba su ba ta kashi ashirin cikin ɗari ba kuma iraniyawa a lokacin ba za su iya tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari ba don haka sai a yi ta cacen baki maganar ta wuce a lokacin da suka yi watsi da maganar sai iraniyawa a cikin gida suka gano yadda za su tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari wanda shi ne ake bukata a jami'ar tehran wannan ya faru a shekara ta 2006 a zamanin shugaba ahmadinejad daga nan sai suka tabbatar da cewa iraniyawa ko kuma jimhuriyar musulunci ta iran sun kubuce masu a nan ne suka fara damuwa da shirin nukiliya ƙasar iran sannan a wani bangare kuma gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci wani kamfanin makamashin nukiliya na ƙasar jamus ya zo ya kammala aikin gina tashar wutan lantarki wanda ya fara ginawa a garin bohshar na bakin tekun farisa a zamanin sarki sha ta hana kamfanin ci gaba da wannan aikin a nan sai gwamnatin ƙasar iran ta koma wajen ƙasar rasha wato kamfanin makamashin nukiliya ta rosatom wanda ya zo ya ƙarasa aikin gina cibiyar ba da wutar lantarki na bohshar a halin yanzu dai cibiyar tana ba da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt dubu guda sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne don iran tana iya samar da shi a cikin gida yana buƙatar makamashi wanda aka gasa shi zuwa kashi uku cikin ɗari ne kawai sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne ta zamar da irinsa a cikin gida banda haka a halin yanzu gwamnatin ƙasar iran tana shirin samar da cibiyoyin ba da wutar lantarki har guda ashirin a cikin ƙasar a cikin shekaru ashirin ko kusa da haka a nan gaba don haka wa'annan ƙasashe wato ƙasashen yamma suna ganin makami tilo wanda yake hannunsu kuma suke mai da duniya bayansu saboda su ya bunƙasa a hannu wata ƙasa musulma sannan ba wai kawai ƙasa musulma ba sai dai wacce take ɗauke da aƙidar raya daular musulunci da suka rusa a bayan yakin duniya na ɗaya wannan dai shine bambancin iran da pakistan a makamashin nukiliya da suka mallaka kamar pakistan gaskiya ne ta ɓalle daga ƙasar india a shekara 1947 don kafa daular musulunci amma babbar abokiyar gabanta ita ce ƙasar india ba ta ɗauke da aƙidar sai ta yada musulunci kuma ba ta wa ƙasashen yamma barazana na makaman nukiliya da ta mallaka ƙasar pakistan dai tana kishi musulunci da musulmi amma wannan bai kai ga tana taimakawa misali falastinawa da hezbollah da yemen wajen yaƙar hamci ƙasar isra'ila a yankin ba amma iran tana yin hakan wannan shine bambanci don haka wa'annan dalilai da kuma wasu suka sa kasashen yamma suka sa gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran a gaba kan al'amura da dama ba makamashin nukiliya kaɗai ba daga ciki har da ci gaban da take samu da sauri a fasahar nukiliya a makamai masu linzami a ayyukan kiwon lafiya da ayyukan noma don wadatar da mutanen ƙasar daga abinci da kuma magunguna masu inganci wanda zai sa ta wadatu daga shigo da magunguna da kuma abinci musamman alkama daga waje da wasu fannonin ilimi da dama wannan ya sa suka ɗora mata takunkuman tattalin arziki mafi tsanani a tarihin ƙasar amma tarihin ƙasashen duniya da dama a hali yanzu shugaban ƙasar amurka donald trump ya buɗe tattaunawa da jimhuriyar musulunci ta iran kan wannan shirin nata na nukiliya sannan ƙasashen yamma tare da cewa donald trump ya ƙi gayyatar su zuwa tattaunawar amma suna son abin da yake yi kuma fatan su ita ce yaƙi ya ɓarke tsakanin iran da kuma amurka sannan sun yi taron dangi a kanta don dakatar da dukkanin ci gaban da ta samu kuma take samu saboda barazana ce da wanzuwar mamaya da kuma babakerin da suke wa mafi yawan ƙasashen duniya idan za ku lura a daidai lokacin da ake tattaunawa tsakanin amurka da iran ne hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fidda rahoto inda a ciki take ba da rahoton cewa shirin makamashin nukiliya ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ce don taimakawa amurka a tattaunawa da take da iran ko kuma ta kafa hujja da rahoton iaea akan iran da cewa ai hukumar iaea e ta ce shirinta na nukiliya ba ta zaman lafiya ba ce saboda mun san cewa su suke jujjuya hukumar ta yadda suka ga dama a ranar juma'a da ta gabata ce dai a daidai lokacin da ana maganar fara tattaunawa zagaye na shida tsakanin amurka da iran kan shirinta na makamashin nukiliya sai gashi hukumar iaea e ta fi da rahoto kan cewa shirin nukiliyar ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ne mai yiwuwa kuma amurka ta gabatar da wannan rahoton a zagaye na shida na tattaunawarsu da iran da za a yi nan gaba da 'yan kwanaki dangane da wannan rahoton ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci wanda kuma shine shugaban tawagar tattaunawan iran a wa'annan tattaunawan ya rubuta a shafinsa na x yana cewa abin mamaki bayan aiki tare da hukumar iaea e na tsawon shekaru da dama sai gashi hukumar tana zargin iran da rashin ba da haɗin kai a cikin shirinta na makamashin nukiliya abbas arakci ya bayyana wannan rahoton a matsayin rahoton siyasa irin na ƙasashen turai kan ƙasar iran sannan ya bayyana cewa su ji tsoron mai da martanin da jumhuriyar musulunci ta iran za ta yi sannan da alamu wa ƙasashe ba sa ɗaukan darasi a cikin al'amuran da suka gabata a tsakaninsu da iran a baya saboda a shekara ta dubi da biyar ne suka tada irin wannan matsin lamba ga iran sai kasar ta cilla da sauri a cikin shirinta na makamashin nukiliya ta kai inda ba su zata ba babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai musamman itri e wato jamus birtaniya da kuma faransa suke zaton cewa iran za ta iya tashi makamashin uranium har zuwa 60 cikin 100 wanda fasilarsa da makamin nukiliya kaɗan ne to masu sauraro saboda haƙurar lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leka iran rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sassa da mu a cikin shirin namu leka iran shirin yana shi ka muku tarihin muhimman wurare masu da tarihi da maurare na al'ada na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma zuwa kasuwanci a gefe guda kuma muna kawo muku karin bayani game da muhimman batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan kasar Iran. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shira amma kafin nan wani saurari abin da kai mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. A wannan shirin namu muna da niyyar ziyara na ɗaya daga cikin fitattun marubutan Iran da kuma baku labarin takaitacciyar rayuwarsa mai albarka. Ya kasance masani ne da yake da matsayi mara misaltuwa a cikin adabin farisanci da na duniya. Saboda fasahar harshensa da salon iya maganar sa mai daɗi da kyakkyawar ɗabi'arsa ta zamantakewa masu nagarta. Ayyukansa musamman Bustan da Gulistan ana ɗaukar su a matsayin tubalin adabin farisanci kuma sun yi tasiri sosai kan adabin farisanci da ma na yammacin turai mushrafuddin muslih bin abdullahi shirazi wanda aka sani da suna sa'adi tauraro ne mai hasakawa a duniyar adabin farisanci wanda alƙalaminsa mai ce kwakwalwa da ya dawamar da ma'anar hikima da mutuntaka a cikin tsakiyar wannan kalmar shi ba wai kawai mawaƙin soyayya ko kuma ƙawa ba ne a'a wani ɗan saƙo ne na zaman lafiya da adalci kyautatawa ga al'ummar duniya kalmominsa kamar madubi ne masu haske suna nuna wa mutane gaskiyar yadda rayuwa take kuma suna shiryatar da su a cikin duhun zamani sunan sa'adi ya saka a cikin tarihin adabin duniya kuma kalamansa kamar kogi ne mai gudana suna ratsawa a cikin zuciya mushraf addin muslihi wanda daga baya ya fi shahara da suna sa'adi da aka sani da shudaf an haife shi ne a shekara ta ɗari biyar ta 63 bayan hijira a ɗaya daga cikin yankuna masu daɗi da kyau na Iran da ake kira Shiraz babban birnin lardin Fars a yanzu. Ɗaya daga cikin laduna da ke kudancin ƙasar Iran. A lokacin da aka haifi Sa'adi, sarki na uku na dolar Atbakan shine ke mulkin Farisa. Atbak na Farisa ko Salurian, Saluhurz wani gungu ne daga Turkaman da suka kwace mulkin faris a tsakiyar ƙarni na shida bayan hijira a lokacin da daular sarujukawa ta yi rauni babu kan bayan ake da su a hannu game da dangin sa'adi shirazi abinda muka sani game da rayuwar sa'adi ita ce ya fi ko kuma ya fito ne daga ayyukansa musamman gulistan da bustan da kuma wasu ƙaidaddun madogaran tarihi ba kasafai sa'adi yake ambatar rayuwarsa da danginsa a cikin ayyukansa ba wanda hakan ya haifar da karancin bayanai game da iyayensa sai dai a wasu madogaran tarihi da na adabi suna da nasoshi game da wannan batu bisa da bisa yadda bayanai daga waɗannan bisa yadda bayanai suka fito daga waɗannan madogarorin cikakken sunan shine abu muhammad mushrafuddin musleh bin abdullah bini mushrift kuma lakabinsa na musleh wanda aka ciro daga sunan kakansa na uba mahaifin sa'adi wani mutum ne mai suna abdullah shirazi an ce shi mutum ne mai daraja da ilimi a shiraz wanda ya aiki a kotun atabek shi ma sa'adi mahaifinsa ya karantar da shi tun yana karami amma ya rasu yana dan shekara goma sha biyu a duniya kuma a kansa mas'ud bin musleh alfarisi shi ne rene shi ya girma yana da shekaru goma sha hudu da haihuwa bayan sultan giyasuddin kawarizmi sha ya kai hari shiraz sa'ad ya bar birnin zuwa bagadaza ya fara karatu a makarantar nizamiya a bagadaza a bagadaza sa'adi ya karanci fannoni kamar irin nahawu larabci hadisi fiqh ka'idojin nahawu ko kuma ka'idojin sarfu likitanci ilimin taurari da falsafa saboda horon da ya samu ya kware a fannin nahawu da kuma abin da ya shafi sarfu da ilimin tauhidi dabaru hikimar ubangiji da hikimar aiki bayan ya kammala karatunsa ya zagaya yankuna daban-daban a matsayin mai wa'azi da shirya da mutane sa'adi ya yi tafiya a duniya kusan shekaru talatin kuma yana da matuƙar son tafiye-tafiye an ce duniya ɗan shekara arba'in da biyar ya yi balaguro zuwa yankuna daban-daban kamar in su damascus ba'alabak hijaz india falasinu da kuma azerbaijan kuma ya tsunduma a cikin koyarwa da wa'azi ya koma garinsu na shiraz a wajajen shekara ta 1256 miladiya yana ɗan shekaru 46 da haihuwa kuma ana girma mashi sosai kuma a wannan lokacin ya rubuta bustan da gulistan wanda ya saurari ko kuma wanda ya yi sauri ya ja hankalin sarakuna marubuta da sauran mutane sa'adi ya ƙasa rayuwarsa sauran rayuwarsa ne a shiraz kuma ya rasu a wajen shekara ta 690 bayan hijira na shamsiya kabarinsa na nan a lambun sa'adiyye da ke birnin shiraz wanda a yau ake sa a matsayin daga cikin muhimman wuraren al'adu da yan buɗe ido na ƙasar iran to masu saurare har yanzu dai muna tare da ku a cikin shirinmu na muleka iran da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran a ci da muke kawo muku na tarihi da kuma yin magana kan sunan da sunan kan magana kan sunan alƙalamin sa'adi da amsa wannan tambaya me yasa wannan ba mawaƙin iran ya zaɓi ya zaɓa wa kansa suna sa'adi in har ana so a yi magana game da sunan sa'adi shirazi kamar yadda yake bisa takardun tarihi zuwa ne mu ce da yawa daga masu bincike a fagen adabin farasanci sun imanin cewa sunan wannan marubucin abdullahi shine kuma yana da wasu sunaye kamar musulhuddin da mushrif addin tabbas akwai 'yan saɓanin ra'ayi a tsakanin masu bincike dangane da sunan sa'adi da sunansa sunayen sa'adi da sunansa amma a dunkule abinda masu bincike da dama a wannan fannin ke nuni da shi shine cewa cikakken sunan wannan marubuci ɗan ƙasar iran shine muslihuddin abu muhammad abdullah bin mushrif bin muslih bin musharraf wanda aka fi sani da suna sa'adi shirazi ta hanyar nazarin bayanan da aka rubuta kafin ƙarni na shida bayan hijira mun kamo mun kuma gano cewa an ambaci sunaye irin su mushir bini musle mushir addin musle da musle addin sa'adi ga wannan fitaccen marubuci na ƙasar iran amma an ce kalmar sa'adi wadda zahiri take nufin farin ciki da kuma wadata ta samu ta duniya lahira ana amfani da wannan mawaƙin iran ɗin ne saboda shi kansa mawaƙi ne da ya nemi a danganta shi da manyan zamaninsa ta hanyar wannan suna yanzu tambaya ta taso shin wannan mawaƙin an danganta shi da wannan wancan mutumin da ya kira kansa sa'adi wajen jingina aikinsa ko waƙa gare shi ko kuwa babu wata alaƙa da wani mutaccen mutum kuma mawaƙin ya ɗauka ya ɗauki wannan sunan ne saboda sha'awar wani gida a wancan lokacin duk da yake cewa ba zai yiwu a ba da cikakkiyar amsa ga wannan tambaya ba amma har yanzu za mu iya ƙoƙari wajen isar muku da wasu abubuwa ta dangane da haka masu saurare bisa dalilai na tarihi da rubuce-rubuce da ake da su da farko dai dole ne mu ce wasu masu bincike sun yi imani cewa mawaƙi ko mawaƙin ƙasar farisa da iran ya ba wa kansa suna sa'adi ne don sunan don nuna sa ta musamman ga ɗaya daga cikin sarakunan farisa a lokacin wato sa'ad bin abubakar zangi wasu kuma na ganin cewa ya zaɓa ma kansa sunan asadi ko kuma sa'adi ne saboda sha'awarsa ga iyali da tsatsonsa na bani sa'ad ibad ansari idan muna so mu kalli wannan ma'anar sa'adi ta wani bangaren za mu iya magana a kai inda za mu iya cewa tun da kalmar sa'adi na nufin farin ciki da wadata kuma wannan mawaƙi ya kasance a kodayaushe cikin ayyukansa na adabi don gabatar da hanyar jin daɗi da walwala a cikin ƙasidunsa da waƙoƙinsa masu da waƙoƙinsa masu ilmantarwa don haka lakabin sa'adi ba kawai suna ne na mutum ba a'a wata alama ce ta tunani na ɗan adam sa'adi ya samu lakabin sarkin magana ne saboda dalilai guda biyu na farko salon magana da harshe na musamman wanda ya haɗa da kyakkyawan ɗabi'u da hikimar amfani da abubuwan al'adu na zamaninsa na biyu hazaƙarsa ta asali da tasirin tasirin yanayin al'adu da wantakewa na shiraz wanda ya samar da yanayi mai dacewa da raya tunaninsa ya ƙirƙiro nasa salo na musamman ta hanyar haɗa al'adun iran da na da da alƙur'ani da hadisi da kuma ilimin gama gari na lokacin wanda ake koyar da shi cikin harsunan indiyawa girka da larabci kuma waɗannan siffofi sun tabbatar da matsayinsa na sarkin magana a cewar kamali sarvistani bayan firdausi wanda ya buɗe fagen koyar da harshen farisanci harshen farisa shine wanda ya buɗe fagen koyar da harshen farisanci harshen farisa ya sha fama da larabci da hadar magana amma sa'adi ya sa kirkiro harshen farisa ta wata hanya ta daban a ƙarni na bakwai kuma ya yi amfani da wannan harshe mai daɗi ta yadda ayyukansa suka tsaya kuma a yau yana da masoya a dama a duk faɗin duniya sa'adi ya kafa makarantar adabi ta shiraz sannan hafiz mawaƙin iran a ƙarni na takwas ya inganta wannan makaranta watakila da sa'adi ba da hafiz bai yi farin jini sosai da dawwama ko kuma awon farisa ba hakika bashin da hafiz ke bin sa'adi a wakar gazaliyat ba zai iya musantawa ba a mahangar malaman hafiz tabbas akwai bambance-bambance a yadda waɗannan mawaƙan biyu suke tunani amma dukansu sun sha fama da zalunci da cin zalunsu da mugunta zamanin suke musu dukansu sun nuna ƙiyayyarsu ga munafinci da ƙarya da kuma da ƙarya kuma dukkansu sun mayar da hankali ne kan ɗaukar ɗan adam da 'yancin tunani na ɗan adam waɗannan al'amura sun nuna cewa sa'adin yana da irin waɗannan yana da wannan matsayi a fagen waƙoƙi da adabi na farisa ta yadda sauran marubuta da mawaƙa ko da a bayansa suka yi koyi da wannan fitaccen mawaƙi har yau ayyukan sa'adi suna da magoya baya da yawa a iran da ma duniya baki ɗaya don haka ya cancanci a bashi lakabin sarkin magana. to ma saurare saboda ganin lokacin da aka haɗu da shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan ba da mun kare ba a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke cigaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa mana shi ne kamar ko ji kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.